Ma'aikacin da ya samu rashin jituwa da mai gidansa bai kamata ya bi ta hanyar ƙarfi ba wajen kawo cikas ga aikin. Idan ya yi haka hukuncin ladabtarwa na ayar doka ta 368 ta kundin hukunta laifuffuka za ta hau kansa, kamar yadda Juji Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Hani da 'yancin gudanar da aiki. Ayar doka mai lamba 368 ta tanadi hukunci na zaman kasu na kwana goma sha biyar zuwa shekara uku da biyan diya ta jika goma zuwa jika ɗari ko kuma ɗaya daga waɗannan hukunci ga duk wanda ta hanyar muzuganawa ko aikatawa yin barazana ko aiwatarwa ta hanyar wadda ba bisa ka'ida ba ya yi ko ya sa a yi aika aikar tsayar da aiki mutum ya sa ma'aikatan kamfani su yi shawara ta gama baki don kar su yi aiki ya zamanto haɗin kai zuwa ga kamfanin haɗa kai zuwa da ma'aikatar shine hanin. Waɗanne hanyoyin mutum yake iya bi a bi masa haƙƙinsa idan ma'aikaci ba su fahimtar juna da wanda yake wa aiki. A duk lokacin da rashin jituwa ta samu tsakaninku da kamfanin akwai hanyoyin bi akwai ka'idodi amma da zarar kun yi amfani da ƙarfi da gamin kai da bin hanyar da ba bisa ƙa'ida ba a nan sharuɗa aiki ba su lamunta ba da haka idan ba ku samu biyan bukata ba kundin tsarin aiki ya zayyana komai akwai masharantu aiki akwai inspektorin aiki don haka ba ba ku da hujjar amfani da musgunawa don ku samu biyan bukata. Waɗanne hukunci ne ya rataya ga mutumin da yake kawo cikas a kan 'yancin walwalar aiki? Duk lokacin da wani ko gungun mutane suka haddasa tsayar da aiki a cikin wani kamfani za a tumbe su da hana a yi aiki da kuma tuguma ta haɗin kai don a hana a yi aiki bugu da ƙari don a fitar da wannan manufa a kai mai karyar da tattalin arzikin kamfani ko wata ma'aikata ma'aikata da zaran juju ya tabbata hakikar kun samu zuganawa don ku sa ka a yi aiki ana iya muku hani a kuma fitar da ku inda kuke ma'ana bayan kun yi zaman kasu akan an tabbatar da kun aikata tuhumar da ake muku ana iya hana ka zama cikin ƙasar Nijar. On peut